ɗan jarida ɗan jarida ɗan jarida ɗan jarida barkwadin suna na a Sadiku, Dan jarida a Sadiku mai gaskiya suna na algumza muna location ɗin Dan jarida day 6 Dan jarida series day 6 Dan jarida series 26 yau ma dai kamar kullum gashi mun fito bakin aiki yau muna daukar dan jarida da d 6 sunana ibrahim ahmad likita a cikin series ɗin dan jarida d 6 day 6 ɗan jarida ga fauziya ga aliya a cikin fim din dan jarida d 6 na dubu uban tafiya yau muna d 6 dan jarida d 6 yau ma kamar kullum ga mu allocation din dan jarida kwana na shida Dan jarida. Dan jarida. Dan jarida. Day 6. Day 6. Dan jarida. Dan jarida. Day 6. Dan jarida. Day 6. Dan jarida. Day 6. Day 6. Dan jarida. Dan jarida. Day 6. Day 6. Dan jarida.